Dangane da batun buɗe kan iyakar tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Chadi, har yanzu dai wannan abun shi ne abu da ya fi ɗaukar hankali musamman ma a shafukan sada zumunta, inda waɗansu 'yan Nijar ɗin suke ganin ya kamata gwamnatin CNSP da ta gaggauta buɗe kan iyakar ƙasar Nijar ɗin da ƙasar Chadi, a yayin da waɗansu kuma ke ganin cewar hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba. to sai dai mun tsakuro muku ra'ayin wani wanda ake kira da Abu Zaid ɗan Nijar wanda ya wallafa a shafinsa na sada zumuntar Facebook wanda ya wallafa a dandalin Abu Zaid ɗan Nijar kamar yadda kuke gani shi dai Abu Zaid ɗan Nijar a ra'ayin shi dangane da buɗe iyakar ƙasar Nijar da Chadi ya fara da cewa ya kamata 'yan Nijar mu gaya wa kanmu gaskiya idan dai har gwamnatinmu ta Nijar ta yadda kuma ta amince ta siyar wa ƙasar China da ɗanyen man fetur ɗin ƙasar mu kuma har ta amince da bututun man fetur ɗinmu zai bi ta ƙasar Benin a can ne za a fitar da shi zuwa ƙasashen waje har sun karɓi kuɗin shekara ma daga hannun 'yan China to ban ga dalilin da zai sa gwamnatinmu ta ƙi buɗe iyakarmu da ƙasar Benin ɗin ba mu gaya wa juna gaskiya tabbas talakan Nijar da al'umman Nijar sun fi amfanuwa da abubuwan da ake shigowa da su ta hanyar iyakarmu da Benin fiye da dubban miliyoyin kuɗaɗen da gwamnatin za ta karɓa ta hanyar bututun nan waɗannan kuɗaɗe talaka bai gansu ba in kun yi sa'a shine a yi muku wasu ayyuka na ci gaban ƙasa to makamancin haka don haka muna kira ga gwamnati da su dubi lamarin nan mai yiwuwa ne su buɗe wa al'umma hanyoyin kasuwancin su kawai Allah i kyauta to wannan dai ra'ayin Abu Zaid ɗan Nijar ne wanda ya wallafa a shafinsa na sada zumunta a muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu shin kuna goyon bayan gwamnatin CNSP ta buɗe kan iyakar Nijar da Benin ko kuma ba kwa goyon baya